ki شيني babban التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين waɗanda suka samu wannan sakamako su ne masu barin abin da Allah yake fushi da shi zuwa ga abin da yake so kuma ya yarda da shi kuma suna ƙasƙantar da kansu don tsoron Allah da tawali'u don haka suka yi ƙoƙari wajen biyayya ga Allah masu godiya ga Ubangijinsu a kowane hali masu azumi masu yin sallah masu umarni da abin da Allah ya yi umarni da shi ko manzansa ya yi umarni da shi masu hana yin abin da Allah ya hana ko annabinsa ya hana masu kiyaye umarnin Allah ta hanyar biyayya da nisantar abin da ya hana ya kai wannan manzo ka yi wa mumine masu waɗannan siffofin albishir da abin da zai faranta musu